Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da yau da kuma saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na noma yanke talauci daga nan sashen Hausa na Radio Faransa. Wannan dai shiri ne da zai mayar da hankali kan sha'anin aikin noma, kiwo da kuma sauran batutuwa da suka shafi kare muhalli da fatar za a kasance tare da mu a kowane mako domin shin wannan shiri da ni abdulkarim ibrahim shikal zan gabatar to madalla noma dai aiki ne ko kuma sana'a da abu ne mai wuya a iya cewa ga lokacin da aka so mu gudanar da shi a duniya ana iya fahimtar hakan ne kuwa sakamakon kasancewar noma wata hanya ta samun abinci da al'umma ke amfani da shi domin rayuwa a kowane sashe na duniya a wannan zamani dai ana iya cewa noma ya kasu kashi-kashi domin da akwai waɗanda suka rike shi a matsayin sana'a yayin da wasu ke gudanar da shi domin samun abin da suka ci wasu kuwa na yin sa ne domin kawai sun gada tun daga kaka da kakanni to sai dai wannan sana'a ce da ke tattare da irin nata matsalolin kamar dai yadda ake samun hakan a sauran sana'o'i shirin na yau zai kasance shimfiɗa dangane da wannan sana'a da kuma irin ƙalubalen da ke cikinta ka ɗauka tun daga batun samun filayen noma tsadar kayan aikin gona kamar samun irin da ya dace samun takin zamani a kan lokaci magunguna domin kashe kwari samun shawarwarin malaman gona da dai sauransu har ila yau akwai batun tsaro da kuma yadda rashinsa ke iya haddasa koma baya ga aikin da noma yayin da a wasu lokuta manoma kan girbe amfanin gonar da suka sama amma kuma su fuskanci matsala wajen sayar da shi a kasuwa musamman ma akan farashin da ya dace haka zalika shirin zai taɓo batun sauyin yanayi da kuma yadda hamada ke yi wa wasu yankuna da suka shahara ta fannin aikin gona barazana To sai dai babban batu a nan shine yadda mafi yawan jama'a ke kallon aikin gona musamman ma a cikin kasashe masu tasowa. Noma wanda Hausawa ke kira na duke tsohon ciniki. Wasu na kallon sa a matsayin sana'a, yayin da wasu ke gudanar da shi domin kawai sun tarar da shi a matsayin gado. To duk waɗannan dai batutuwa ne da wannan shiri zai yi ƙoƙarin yin dubi a game da su. noma madalla ranar sha 16 ga watan Oktoba a kowace shekara rana ce da hukumar abinci da noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato FAO ta keɓe domin ta kasance ranar abinci ta duniya. Wannan dai rana ce da ake amfani da ita domin yin dubi a game da yunkurin da ake yi na ganin cewa an wadatar da duniya da abinci. Najeriya kamar dai sauran ƙasashe na duniya an shirya bukukuwa da dama a wannan rana domin duba matsalolin manoma da kuma irin kalubalen da ke gabansu. su. To amma dai muhimmin batu anan shine shinwayi a kasashe masu tasowa kamar Najeriya. A yau ana gudanar da aikin gona ne a matsayin sana'a ko kuwa jama'a na yin sa ne domin kawai sun gada. Shehu Saulawa ya yi mana dubi a game da waɗannan batutuwa da kuma noman shi kansa. Kamar yadda bincike nuna dai daga cikin kadadar ƙasa sama da dubu ɗari tara da ke cikin Najeriya, kimanin kashi talatin da biyar cikin ɗari dausayi ne mai rike yabanya da amfanin gona. sai dai kuma kamar yadda masana ke cewa kashi goma ko ma ƙasa da haka ne na wannan kadadar manoman najeriya ke amfani da shi kowace shekara bisa wasu matsaloli karanci da tsadar sinadaran noman zamani musamman takin zamani na ci gaba da nisanta galibin manoma daga wannan sana'ar ta kaka da kakanni Malam Ibrahim Barde manomi ne daga karamar hukumar DAS a jihar Bauchi. Na ɗaya noman ya fi karfin talaka, maganan taki, magunguna duk kuɗinsu ya yi yawa. ya yi yawa yadda talka ba zai iya saye ba to kasan ya riga ya saba da takin mun guduwa to mun guduwa takin gargajiyan mun dawo kan na turawa kuma yanzu an kai mu ana neman a baro mu shin ina matsalar take kenan kama daga operation feed the nation green revolution ya zuwa seven point agenda gwamnatoci a najeriya na ci gaba da bullo da shirye-shirye magance matsalolin da ke dabaibaye harkar ta noma amma a maimakon samun wani ci gaba najeriya na ci gaba da dogara kan kayan abinci daga kasashen ƙetare alhaji usman faruk manomi kuma tsohon gwamnan yankin arewa maso yammacin najeriya na ganin manufofin gwamnati a wannan bangaren dai na bukatar gyaran gaske obasanjo ya kawo nashi gwamnati ma ya kawo nashi har zuwa yanzu amma ba sa aiki dalili yau ba za ka yi noma a ƙasan nan ka samu amfani ba sai da taki in takin nan ba shiga hannun manomi wata uku kafin ruwa ya faɗo ba ba abin da ko green mai kai banda kai sai dai kuma watakila ban da canje-canje a manufofin gwamnati kan batun na noma da cimaka kalubalen tsaro da fargaba musamman a shiyar arewa maso gabas ya tilasta wa yawancin manoma ƙauracewa gonakinsu abinda yanzu haka ya dasa karancin abinci a wannan shiya alhaji muhammad magaji shugaba ne a kungiyar manoman najeriya manoman suna nan a razane suna ganin sauri suna yawo yawancin mutane ba sa ma iya zuwa gonan a razane saboda haka idan aka fuskanci karancin abinci a matsalolin wato a jihohin arewa maso gabas ba shi kadai zai shafa duk kasan zai shafa gaba ɗayanta domin tabbaci duk abincin da ake kaiwa kudu a wannan jihohin ake ɗaukansa yanzu da in ba noma babu kiwo kuma ba wata sana'ar kirki ga kuma karancin abinci ina mafita kenan ga al'ummomin wannan yanki manoman da suke zanne lafiya a su a taimaka musu domin abin da suke samu ya yi dublin domin a samu su yi maganin a cika gibi na waɗannan wanda suke da wannan matsalan Alhaji Garba Umar UTC shine na'ibin gwamnan jihar Taraba ɗaya daga cikin jihohin da yanzu haka rikice-rikice ya shafi aikin noma kuma a cewarsa dole ne su tanadi wani shiri na tallafin abinci. gaskiya inda ake faɗa kan an samu matsala wajen noma yanzu a taraba kashi ɗaya ne a cikin kashi uku za a ce ba za a yi noma ba don a halin yanzu da ake cikin nan na ba da kuɗi an sayi kayan abinci an ajiye wadda da rani ya zo za mu iya ba mutane. to lura da waɗannan bayanai da ke kunshi a cikin wannan rahoto na shehu saulawa za a fahimci cewa ko shakka babu aikin gona wani abu ne da ke tattare da manyan matsaloli a cikinsa alhaji shehu miya sarkin noman madakin bauchi ya mana ƙarin bayani a game da noma kansa wato shi noma a gaskiya sana'a ce babba amma in kana da kayan yinsa yau kayan yinsa kuma sun hada da sai ka samu ka mallaki fili isasshe sannan kuma ka mallaki kayan aiki shanu ne tractor ne sannan kuma da masu lura da aikin sannan kuma kana neman shawarwari irin na malaman gona to ana magana cewa ana kan yi ma noma kirari na duke tsofan ciniki wannan kenan tamkar da a ce sana'a ce ma wadda aka gada watakila kaka da kakanni da gaske e to shi dai noma ana yin shi ne in ka samu fili ka gyara ka shuka ka nemi leburori ku shuka ka nemi malaman gona ku shuka su gwada maka yadda ya dace a tsare ruwa ruwa da ya zo ba zai wuce kai tsaye ba wannan yana nufin kenan akwai lokacin da ya kamata a yi a yi noman nan ko a yi shuka ƙwarai da gaske yanzu mu nan yawanci mukan yi noma ƙarshen watan shuka ƙarshen watan biyar an muna fara shuka ƙarshen watan biyar zuwa watan bakwai ana so ka gama shuka kafin watan bakwai irin riɗi masara kaman dawa kaman gyaɗa har ma shinkafa ana noma su yawa wannan lokaci aka fi so a noma insha Allah in ka noma shuka a wannan lokacin to insha Allahu za ka samu biyan bukata middin ka samu wurin da ya dace ka yi don kowanne akwai wuraren da ya dace shinkafa ta fi son wuri mai ruwa shi riɗi da masara baya son gunda ruwa zai kwanta in dai ka yi su akan lokaci to insha Allahu za ka samu biyan bukata in ka yi a taƙaitaccen lokaci to akan samu matsaloli haka zalika sarkin noman ba da ya bambanta mana noma na zamani da kuma wanda jama'a suka gada kaka da kakanni inda yake cewa ina eh, al'ada akan yi shi ne wannan shi aka gani kuma ana yin sa ne ba na kasuwanci ba ya yake yawa shi wannan din ma kamar yadda yake yawanci din su ma sukan dan samu karamar gona ne haka tunda ba su da abin yi ba su da jarin da su yi na kasuwanci to saboda haka za samu karamar gona su noma ya ishe su abin da za su aurar da 'ya'yansu ya ishe su abin da za su ci kafin shekarar ta zayo kamar in dan an ce galibin manoma suna dogara ne kan wannan noma na wanda aka gada da kaka da kakanni sabanin na zamani shi wannan wanda aka gada da kaka da kakanni da me da me ake zuwa gona ake amfani shi e, to akan je da magirbi da fatanya da garma da kuma manjagara wanda a shara yawa da wannan ake yin amma na zamani kan akan sa shanu akan sa tractor yawa akan sa irin yan ƙananan tractor nan power tillers sannan kuma akan kona wuri da aka kona ciyawan sannan a nemi wani kuma a nemi masu shuka su shuka yawwa duk na zamani ana yin wannan ana ce masa shi wannan wanda za ka fesa magani ciyawan ta mutu ana ce masa kato huta garma huta ko za ka kimanta mani kamar tunda ka daɗe a wannan bangare na noma za ka iya cewa yanzu galibin manoma a yankin yammacin afirka kamar a najeriya da niger da waɗansu kamar ƙasashe na ghana ana cewa galibin yawancin manoma ba su waiwai wannan batu na zamani shi yasa har yanzu ake fuskantar matsaloli eh to abin da yasa ba sa wayoyin wannan saboda kayan aikin ne yake da wahala sannan kuma waɗanda ma za ka nemi su taimaka maka da shawarwari ko da aikin ko da zuwa wurin shukan to in kana baiwa wanda ba karatu yau kana bashi kamar naira dubu ɗaya to su fa sai ka ba su abin da kai dubu uku to bari mu je wajen masana kimiyyar noma irin na zamani Dr. Bala Suleiman na Jami'ar Abubakar ta fara balewa da ke Bauchi mun nemi sani daga gare shi matsayin noma a wannan zamani. To a Najeriya mu sai dai mu ci alhamdulillah saboda Allah ya ba mu kasar noman amma tattali da irin wanda za ce gwamnati ta ba da dama na samu manomi wanda yake da zimman ya noma abin da zai ce kuma sai da shi kamar da muka samu a da ana da irin su dalan gyada da auduga da roba da koko da sauran sai mu ce tun da aka samu fetur a ƙasar na abinci ba yayi a su kansu manoman sai suka faɗa wata harka wanda yake suna kamar tafi musu noman duk da cewa noman shine mai dorewa a alal hakika ƙasar nan kusan in ka duba kowace jiha tana da abin take nomawa sai dai akwai abin da ake rashin tattali food security preservation akwai availability shine ana samun sosai yanzu in ka bi kamar misali in gaje ƙasar zaria zaka samu ana yin doya ana yin barkono ana yin tumatir amma zaka samu kusan zubar da shi ake daga season ya wuce saboda babu yadda za a shiga da shi haka idan ka shiga nan cikin jihar bauchi in ka je wajen tilda dan fulani ko ka shiga wajen su na borno za ka samu akwai tumatir akwai mangoro akwai dukkan kayayyakin amfanin gona wanda idan aka noma shi yawa gwamnati ba ta da wani tattali na yadda za a saya a ce za a je shi saboda a ƙara wa manomi ƙwarin gwiwa kuma sai ka duba cewa yanzu taki da ya zama wajibi wajen noma maimakon a sakar ma 'yan kasuwa a ce kowa je ya siyo sai da shi yadda ya dace a cikin kasuwa to manoma ba sa samun haka sai ka samu mutum hamshakin manomi ne an ce an bashi buhun taki guda biyu ta hanyar alat to wannan kaga ba zai iya ciyar da kansa shi kadai ba ma to mun san da cewa da babu da ya gara ba daɗi da gwamnatocin kusan an buɗa ma waɗansu ne suna yin arziki jikin harka ko na taki ko na amfanin gona din ko makamancin wannan to sai dai babbar tambaya a nan ita ce ko me ke haifar da waɗannan matsaloli ga bangaren aikin gona musamman ma a tarayyar najeriya ga abin da dr bala suleiman na jami'ar abubakar tafa balewa ke cewa yanzu misali duk da cewa muna da alfahari cewa noma shine tattalin arzikinmu mafi yawa a kasar nan musamman arewa ba za ka samu wata jiha guda ɗaya za ta maka tunkahon tana da tarakto na noma kamar guda ɗari biyar wanda za a ce tana raba manoma saboda a samu a noma da damina a yi noma da rani ba haka shi ma kansa iri zaka samu ko sai dai mutum idan ya yi noman sa ya ajiye wata zangarniya wanda ta yi ta girma ba tare da an bi ta hanyar kimiyya an tabbatar cewa ba za ta aihu da yawa ba to kaga wannan idan ka duba kuma kowace jami'a a Najeriya nan musamman tsofaffin jami'o'i akwai fakalti fakalti tsangayoyi kenan na noma amma har yau abincin da muke ci a mafiya yawan gidaje musamman mu yan boko zaka samu shinkafar da muke ci lalatacciya ce wanda ke ta shekara kamar shekara bakwai ko takwas ko ma goma a America ko a Thailand ko a India ko a Bangladesh wanda su sun ƙara ma manoman su ƙwarin gwiwa saboda su yi noman su kawo ta cikin kasuwa don haka gwamnati kan sayi duka sai ta aje cikin sto mu ma nan gwamnatoci sun yi yunkuri sun tara rumbuna rumbuna a garuruwa masu daya yanzu kamar nan bauchi akwai shi a soro idan ka je cikin garin gombe ta hanyar kwami akwai shi idan ka je gusau zamfara akwai shi idan ka je funtuwa akwai shi kai ga garuruwa da dama dai ka samu wayannan rumbuna na hatsi to amma sai an koshi tukuna fa ake tattali aji shi rashin baiwa manoma kwarin gwiwa a ce sun noma sun ciyar da kasar nan ba zai ba da daman a samu wanda za a a cikin su ba sai dai a sanya yunwa ta dole a kuma zo a ɗabi wanda aka dan noma din aji shi to bari mu ɗauki misali da jihar Bauchi da ke Najeriya domin jin yadda hukumomin jihar ke kallon aikin noma da kuma tasu gudunmawar domin haɓaka wannan bangare Dr. Aliyu Gital na hukumar bunƙasa ayyukan noma a jihar ta Bauchi ya bayyana cewa noman nan ba wai don ciyar da kanka ko kaɗan kai abu kasuwa kaɗai, ko kai riba ko kar kai riba shine noma ba a'a yadda mai dan koli zai kai abu kasuwa ya je saya dubu biyar ya sayar dubu shida ko bakwai mu ma muna son manoma ya zama in ka kashe dubu biyar a gona ka samu dubu bakwai zuwa goma kar a mai da noma kawai kamar gado ne ba abin da za a yi riba ba to ganin cewa an mai da noma abin da zai sa mutum ya ci riba manoma da yawa sun shiga ciki dumu-dumu suna ta bin hanyoyin da zai sa a ce sun yi riba a noman nan. To amma lura da matsayin noma da kuma muhimmancinsa ga al'ummar wannan jiha ko ta wane fanni ne gwamnati ke taimakawa manoman jihar abin da gwamnati ta yi shine ta sayo injuna na ƙara wa abin da ka noma daraja yanzu na ba da misali da riɗi da riɗi ka noma ne ka ɗauka ka kai jigawa dutsen da ke ciki yashin da ke ciki dattin da ke ciki a a maka ta yin walakanci amma an yanzu an buɗe inda za ka share riɗinka yadda za ka ɗauka direct ka kai kasar waje haka za a dauka daga azare ko kuma inda ake tara ridin a kai kaga farashinsa ya bambanta da farashin da da kake bayarwa kuma na muku misali da manoman jihar Bauchi da aka kawo musu iri ingantacce suka noma cewa iri ne za su sayar wa yan uwansu manoma kuɗin da zaka sayar na iri ya bambanta da kuɗin da kawai zaka kai kasuwa a muka tayi na walakanci kuma an daɗa wayar musu da kai cewa akwai kasuwannin da in sun kai wannan abin da suka noma din zai fi daraja akan yadda za su bar 'yan baranda kawai su zo su saya su je su ajiye su ci riba manomi ya faɗi to ka ga ka haɗa wayannan abubuwa hudu zuwa biyar ɗin nan zai karfafa wa manomi gwiwa kuma wannan shigowan gwamnati ne cewa a wayar da kan manoma kuma a ba su abin da za su yi amfani da shi bayan an wayar musu da kai din da idda zai inganta musu nomansu shi yasa suka rungumi abin da gaske yanzu ka je ka samu manomi zai ce maka wayewan kansa da kuma sanin kan nomansa na yanzu ya bambanta da na da saboda ku 'yan jaridu kuna ba mu haɗin kai muna sanar da su cewa ga dabaran da aka zo da shi ga kuma tunanin da ake game da sana'an su nan saboda haka su ɗauki wannan tunanin su yi amfani da shi kuma wadda a yanzu suna yi wannan ya ba mu ikon mu ga cewa manoma suna a inganta nomansu kuma suna samun feda da abin suka saba samu a gonakansu. To sai dai duk da haka mazauna yankunan karkara waɗanda kusan ana iya cewa noma shine babbar sana'ar da suka fi dogara da ita. na ganin cewa akwai buƙatar ƙara ɗaukar matakai domin ragewa manoma irin wahalhalun da suke fuskanta a wannan sana'a. Garba Hassan Kushi wani manomi ne da ke zaune a yankin karkara. Ya bayyana wasu daga cikin matsaloli kamar haka. A noma yadda ainihin noma take kasancewa a wuraren mu yankin wuraren mu na karkara. Mu mukan samu matsaloli ta wajen take a ainihin taki kamar zaizayen kasa wadda kasan mu takan ragu ta takan ragu kamar da me da me kuke noma a nan wajajen mukan noyi masara dawa gero geda da su shinkafa da sauransu duk noman nan muna, muna yin ta amma kamar masara sai da sai da taki dawa wani wuri ba sai mun sa taki ba mukan suka mu, mu girbe kamar wadda bai da karfin da zai samu taki yakan yi amfani da ainihin ya nomi dawa da shi. Eh, to amma na maganan cewa watakila da an gama biki wani lokaci suka kuma tsab shi kan shi takin wata ma an neme shi a rasa sai dai a kasuwa. eh haka ne wa'ansu wa'ansu wadda ake basu su sai da taki idan suka ainihin abun nan sai su karkatar da hakalanta a ainihin yan kasuwa shi yasa kananan manoma sukan samu matsala a wannan wuraren amma yanzu a wannan gwamnatin an sa doka duk wadda aka same shi da taki wadda aka ba shi sayar da taki har ya sayarwa yan kasuwa akan dau mataki a amma ku yanzu a matsayin ku na manoma ya kuke so ku ga yanda za a rarraba wannan takin wace hanya kuke so ku ga an bi muna so asara ta kamar yadda bara aka sara bara an raba taki kowane kowane maza ba an ware mata takinta to yanzu na ga a wannan tsarin an ce za a raba kowane polling booth za a bata taki ina ganin wannan shine sharin da ya dashe a gwamnati to kwararri a game da aikin noma kamar dr bala suleiman na ganin cewa abu ne mai sauki a samu rataccen abinci har ma a daina shigowa da shi daga waje zuwa nigeria idan dai akwai kyakkyawar manufa abu kalilan muke bukata yanzu misali shinkafa da muke ci a kasar nan gaba ɗayan ka dauki state kamar guda biyar za su noma wanda za ci gaba ɗaya ka dauki bauchi ka dauki plateau ka dauki kebbi ka dauki zamfara ka dauki kogi za su noma shinkafa da dukkan za a ci ta a najeriya nan haka idan ka dauki masara ko wake ka dauki gombe ka dauki ah, jihar yobe da da borno ce a noma kawai masara gero dawa wanda za ci duk kasar da za a ci da ita haka barkono haka shi tumatur haka to amma saboda mu ko menene fito daga waje muna ganin sa alheri ne ko da ya shekara nawa akan hanya kafin iso mana sai muna ganin kimar shi cututtuka suka yi yawa to alal hakika ana bukatan a ce gwamnati ta kara kaimi sannan su ma ko mutane su daina dogaro da cewa ana samun albashi mai yawa a sai abinci kowa ya koma ya yi noma saboda a wadatar da kasa a kuma samu tattalin arziki a kasa din to kuma dukkan jihohi da ake tashin hankali mutum yana tsoron a ce ya fita gonar ma ya je kiwo ko ya yi noma saboda yana tsoron kada a ganshi a ce ko shi dan tada tarzoma ne watakila a far masa to don tsoron haka sai kasance mutane da dama sun bar gonakin nasu sun bar kiwon sun ma bar komai sun koma wani ya dan sai da dabban ya za sai mashin yana a a cikin gari wani kuma ya zauna ya zama mai dogaro da jama'a a cikin gari don haka an zo an tagayyara to wannan gaskiya in ba a magance wannan matsala ta rashin tsaro a cikin arewacin najeriya wanda yake mafi yawan abincin daga arewa ke zuwa ba to gaskiya musamman wannan shekara ta mutu 2014 sai dai kawai a yi bikin ranar abinci na duniya amma mu muna cikin yunwa don in ba an tallafa wa waɗannan jihohi an samu tsaro a cikinsu ba to manoman fa ba su samu damar da su yi noma ba in ko ba a yi noman nan ba lalle babu maganan samun abinci. To masu saurare duka-duka anan ya kamata mu yi sallama da ku a cikin wannan shiri. sai mako na gaba idan Allah ya kai mu inda muke fatan ci gaba da tattaunawa kan bututun da suka shafi noma da kuma kare muhalli a wannan zamani yanzu kam a madadin shehu saulawa ni abdulkarim ibrahim shikal ke cewa da ku a huta lafiya